daidai da sha hudu ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun tarihin shekul islam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashqi abul abbas allahu yarhamuhu muna rairayo tarihin wannan dattijan malami jagora abun koyi ga musulmi cikin littafin rijalul fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali alhassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata mala ya ɗauko mana bayani irin ruɗani da ya sa mutanen dimashq sakamakon dabbanci da 'yan tatar suka rika aiwatarwa a wasu ɓangarori na wannan birni ta hanyar kashe-kashe kame-kame da ɗaure-ɗaure da kuma kwashe dukiyoyin mutane da fyaɗe da suke wa mata da wulaƙanta masu mutunci da daraja a garin wannan abu na waɗannan mutane ya yawaita al'amarin ya tada hankalin mazauna wannan birni da kuma kewayen wannan birni na irin abubuwan da su waɗancan mutane suke aikatarwa a nan ne mala ya ce ra'abunu taimiyyata hazil ahwal ibini taimiyya yayin da ya ga wannan yanayi da yake kaiwa da komowa yake faruwa minan nahabi wal katli wal asri na kwace da nuna ma al'umma fin ƙarfi da kisa da kuma kama mutane ana garkuwa da su falam yasbir alaiha ibn taymiya bai iya yin haƙuri ga wannan mugun abu ba wa kharaja fi jama'atin min ashabihi sai ya ɗebi wasu daga cikin mutanen shi na jikin shi na kusa yau ma hamsa ishirin rabi'in al'akhir a rana na ishirin da biyar ga watan rabi'in al'akhir lalishtima'i bi malakit tatar don ya ƙara zuwa ya gana da sarkin tatarawa kazan marratan ukhra mala ya ce a karo na biyu wanta zarahu ne. ibn taimiyya da ya je ganawa da sarki kazan sai da ya zauna kwana biyu yana jiran shi walakin sai dai layyut yuthalahul ba ba shi dama ya ga sarki a wannan karan ba wahajabahu anhu waziruhu sai wazirin sarki ya tsayi wajen ganin ibn taimiyya bai je ya gana da sarki ba ba sai magana suna cewa ba a mugun sarki sai mugun ba fadi a hadisi kuma annabi yana cewa idan allah maɗaukin sarki ya nufin jagora da alkhairi sai saman mai wazirawa mutanen kirki waɗanda za su taimaka mashi wanda a lokacin da ya nufi aikin alkhairi sai ya manta to su ne za su tuna mashi in kuma ya tuno ya himmatu zai yi sai su taimaka mashi wajen wannan aiki na shi ya tafi lafiya lo amma yin allah maɗaukin sarki bai nufin shugaba da alkhairi sai ba shi miyagun abokan shawara wazirawan shi ma'ana ministocin shi da 'yan majalisun shi sai su zama mutanen banza idan ya tuno ya himmatu zai aiki na kwarai sai su sace mai gwiwa su sanya mashi rauni su sa mai kasala ta yadda ba zai ya aiwatar da abin da ya himmatu zai yin ba idan kuma ya manta da alkawarin da ya ma al'umma cewa zai samar masa da kaza ko zai masa kaza to ba za su tuna mai su faɗakar da shi yin wannan aikin ba to yanzu kunde dai san yadda ne yake to ai shi ko bai da miyagun wazirawa shi kan shi mugu ne ballantana kuma ga mugunta ga mugayen abokan aiki da ibn taimiyya ya je sai da ya kwana biyu yana son a ba shi dama ya shiga ya gana da sarki amma wazirin sarki ya hana shi washta harafil balad kan ku ce haka labari ya yada ko ina a cikin gari anna tatar yuriduna dukhola dimashq cewa su waɗannan tatarawa sun gama kintsawa da shirin za su afko cikin garin a wancan karatu namu da ya gabata na musulta muku yadda garin yake ku. duk sun gama cin unguwanni da 'yan ƙauyuka da suke bayan garin dimashq kadai cikin garin ne shi kontrolan da ke kulawa da ƙofofi da ganuwan cikin garin ya ƙi meka wuya kun gano wannan da kyau ko amma an ci ko'ina nan ne kaɗai ya rage ba iya shiga ba fanzaje an nasu bi hadal khabar mutane sun razana matuƙar razana da jin wannan labari cewa ta tarawa za su shigo gari wa khafu khawfan shadidan suka tsorata tsorata mai tsananin gaske misali lokacin da ake cewa sojoji na bin gida-gida suna bincike mutane suna tsorata idan aka ce za a shigo unguwarsu ko ba sa tsorata tsoro kowa ya san abin da waɗannan sojoji suke yin sun shiga cikin gari za su ci mutuncin mutane wasu in sun shiga gidaje kwace suke yi wasu su yi fyaɗe su kama wanda bai ci ba bai gani ba ba ka suke yi ba a lokacin da aka ce an hana wannan abin mutane ji suke kama an masu gafara haka ne yanzu waɗannan sojoji ne da ake sa ran su tausaya ma talakawa amma idan aka ce za su shiga bincike talakawa tsorata suke su firgita domin cutar da su da ake yi to ina ga kuma a ba da labarin cewa 'yan boko haram sun aiko cewa za su shigo unguwa kaza kuna tsammanin 'yan unguwan za su zauna ya halin zai kasance al'umma za su firgita da shi ne labari ya zo cewa tatar gobe ko jibi za su shigo dimashq shi ne wannan labarin ya tada hankalin mutane ya firgita su suka tsorata tsorata mai tsananin gaske wa aradul khuruj minhu mutanen garin gaba ɗaya sun yi nufin su fita su bar garin wal harabu ala wujuhihim kawai dai su tsere su fuskanci kowace ma da za su fuskanta walakin ainal mafar mala ya ce ina wajen gudun wala ta hina manas the hard way the only way kun gano wannan da kyau ku tar sun kewaye garin in ma ka ce za ka fita ka gudu ta ina kuna fahimtar wannan da kyau ku ina za ka dole zaman gari ya zama tilas wabadar tar bi amalin majanik a lokacin sai tar suka koma suna kera majanek. ita ce igwa majaujawa ce wanda ake sanya manya-manyan duwatsu da wuta kwalta ce za a zuba mata wuta sai a wulwulo da cikin gari duk inda ta tartsatsa gobara ne zai tashi sannan dutsen da za a sa ciki ya fi girman wannan teburin a guje zai zo duk ginin da ya buga zai watsar da shi ne in ya zo ya samu dandazan mutane haka zai kwashe su ya karere ya sai ya karkashe su kuma manjanik ɗaya a ego guda ɗaya ana zuba irin wannan kamar guda goma a wullo kuma aka ce majanik suna shirya waɗannan majaujawai suna harbo su cikin gari sun fara ƙerawa ne biljame suka girke su a farfajiyar masallacin juma'a liyar mu bi halƙala'a saboda su harbi wannan ganuwan da ta hana shiga cikin garin min sahanihi a bige shi tun daga ƙasan shi ya wargaje ya watse sannan su iya shiga cikin garin wa yahfuruna al kuma sai suna haƙa wasu manya-manyan ramuka wanda mutanen garin ko sun yi nufin fita wannan ramukan ba zai bar su fita ba adan nasu fi buyutihim haka dai mutane suka yi zaman su cikin gidaje khawfan min an akhadhu bis-sakhara suna jin tsoron kar su fito kasuwa ko zuwa makaranta ko kwadugo ko harkokin su na yau da kullun. tatar su watsu waɗannan duwatsu su same su su karkashe su ko su ji masa ƙazamar raunuka ya ƙulu bin kasir mala ya ce ibn kasir ya ce wa kanat turuqat hanyoyin cikin garin dimashq la yura biha ahadun illal qalil baka ganin kowa a garin babu kaiwa da komowa sai dan tsalli tsalli na mutane nan da can wal jami masallacin juma'an dimashq a wancan lokaci la yusalli fihi ahadun illal yasir yan tsirarin mutane ne kaɗan suke sallah cikin shi wa yawmal juma'a a ranar juma'a la ya ta kamalu fi saffil awwal wa ma hu ba iya cika tsawon farko ballantana na biyun shi duk girman masallacin ba a iya cika shi da kuma yawan musulmi masallata da ke garin illa bi jihadin jahid sai an yi ta maza waɗanda suka jajirce da himma da ƙwazo da himma su ne kaɗai za su yi ɗan leƙowa a yi sallah a guji a guji a guji a tsere wa man kharaja min manzilihi wanda ma za ga ya yi ƙarfin halin fitowa daga gidan shi zuwa kasuwa ko zuwa wata harka ko zuwa masallaci fi zaruratin wanda lalura ta sa shi ya fito ya khuruju bi yi zayyihim yana fitowa ne da tufafi irin na tatar ya odu sari'an yana gama abin da kuma ya kawo shi ko ya fito da shi a guje a guje cikin saure zai maza ya koma gida domin za su kama shi su kwace abin da yake tattar da shi ko su kama shi su mai da shi bursuna ko koma su kashe shi wa ya zunnu annahu la udu ila ahalihi wanda ya ta maza ya iya fitowa ko da ma da tufafi irin nasu din, to zai fito ne yana tsammanin ba zai iya komawa gida ba sau da komai zai iya faruwa da shi a hanya waɗannan bayanai mala ya ce ga karanta littafin albida ya tuwon nihaya a jiz'i na sha hudu shafi na tara haka mutanen dimashq suka zauna cikin wannan damuwa da kunci da bala'i mutane da yawa a yau a maiduguri da yobe da adamawa inda farmakin waɗannan mutane mamaye wajejensu in ka same su kana biya masu wannan sai su ce kamar garinmu haka ne shi za ƙur'ani yake gaya maka wa tilkal ayyamu dawilu ha bainan nas abubuwan da suka faru a farko ne Allah madaukin sarki ke maimaita suke faruwa a tsakiya da ƙarshe domin mutum ya iya aiwatar da abin da ya karanta cikin alkur'ani da sunna a matsayin abin da Allah da manzan shi suke so Allah ya taimake mu wa fitase ashar min jimadil ula mala ce tara sha tara ga watan jimadil ula tawajjaha qazan ila biladil iraq qazan ya yanke shawara zai koma iraki wata raka nuwabuhu bisham amma sai ya bar wakilan shi a sham fi sittin alfu mukatil ya bar su da sojoji dubu sittin su tsare mai garin mun gano wannan da kyau ku watan tambaya a nan wai kazan da sojoji nawa yake tafiya sojojin da ke tare da shi mutum dubu sittin ya bari ga wakilan shi waɗanda su ba sarakuna ba ne kun gano wannan da kyau ku? isa jama'a ku ji tsoron allah yanzu waɗannan mutum dubu sittin ɗin nan fa sun zo ne da nufin kashe mutane kawai kuma suwa za su kashe musulmi ne yanzu kana tsammana ko wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyi a ƙasan nan na musulmi da waɗanda ba musulmi ba da take da 'yan agaji dubu sittin kuma an gaya maka waɗannan sojojin tatar kenan wannan fa ya bar ma wakilin da ya bari ya kula da dimashq ne waɗannan sojojin shi sai ya dawo ya koma gida kisa ka daina alfahari da nuna isa da damuwa da wasu mutane ne za su iya maka yanzu waɗannan dubu sittin ɗin dubbatattu ne kuma maganin ƙazan suke ji kuma yau Allah Maɗaukin sarki da su da kazan ɗin ba kowa ba mutum ɗaya da ke jin numfashin shi hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rizza kana jin ɗoriyan ko ɗoriyan ɗaya daga ciki babu shi sa mu ji tsoron Allah mu ba abin da Allah yake so kadai mu tsaya mu fahimci addinin musulunci shi ake bi ba addini ne zai bi ka ba addini ne ke tsara yadda za ka bi ba kai ke tsara ma addinin yadda zai ba amma yau gaba ɗaya waɗanda ke kiran kansu malamai da shugabanni yanzu ba su ke tsara musulunci ba wa musulunci ya tsara su ba duk abin da musulunci ya zo da shi in bai masu ba ba za su ba sai abin da suka saita suka tsara wai shi ne za a bi da sunan addini wai kuma wannan ne ake son wai mu yanzu mu zo muna bin ra'ayoyi da tunani da tsare-tsaren wasu mabar na annabi yanzu kazan kamar yadda muka karanta muka ji ibini taimiya ya gaya mai ai alfahari da tunkawo yake a matsayin mai yake yi addini yake kuma shi musulmi ne kuma dimash kudin nan mafi yawancinsu musulmi ne amma kalla abin da ya je masu yanzu a akalla a ce kana da mabiya mutum dubu sittin in ba suka shigo unguwan nan ɗauka za ka yi mutum miliyan 60 ne mun gano wannan da kyau ko mutum 60 kai ka san mutum dubu kuwa ka san mutum dubu yanzu din yau ma a masallacin da ka tsamanin gai dubu ne <coughs> dubu da yawa fa dubu sittin idan aka zama mutum dubu sittin a titin nan na kofan doka wallah sai sun kusa fizet dubu sittin duk wannan zanga-zangan da 'yan shiya suke da za a irga sa ɗaya-ɗaya da za ga 'yan dubinne ne mutum albarka yake da shi ka gan shi ɗan kaɗan sai ka ɗauka da yawa ne duk wannan hayaniyar da suke yi na gaya ma wani nake cewa damu ahalus sunna wani dalili zai sa mu fito kaɗai ban da matanmu da 'ya'yanmu kaɗai mu fito duk zare ba titin da zai ɗauke mu yi ka duba ga masallatan juma'a mu gudano muke da su mun gane in ka fara lissafawa ga masallacin juma'a mu a poli ga na albani ga na cikin tudun jikun na aliyu telex ga wancan na dan magaji na malam sha'ibu ga wancan da ke cikin wasasa na malam arsalan kaga a wannan rukuni kadai akwai guda nawa guda biyar in ka taho cikin gari kwarbe akwai ɗaya akwai a madarkaci ga na locust in ka zagayo ga gidan arsalan in ka kewayo ga na ni'ima a wannan rukuni kaɗai ga guda biyar mun gano wannan da kyau ku ga na gwargwaji kaga mun samu goma sha ɗaya ke ne inna allaha witrun yuhibbul witra fa autiru in ka gargado ga wannan na kongo na haruna ɗanja ga na fakrot ga cikin gra gana albani na muciya akwai a mangwarori a wannan tsokin kaɗai ga guda biyar ai ban kai ku ba kun gano wannan da kyau ku in ka tafi ga na 'yan ayaba sannan ga na ga na zariya hotel sannan na bypass sannan ka tafi can ka kusa za ka je flyover akwai guda ɗaya na simalan kabiru mun gano wadanda da kyau ko sai wanne na cikin bariki ma dai su ɗiba ma ɗiba kun gano wadanda da kyau eh ta shi ne wannan na kusa da gaggada kun gano wannan aƙalla a tsukin zariya kaɗai muna da masallatai aƙalla 20 da wani abu ban da wanda babu mu faɗi ba kai kana tsammanin wannan dandazon mutane da suke fitowa su fito akwai titin da zai daukan mu ne a duk garin nan sai dai a tattake gidajen da ke kewaye to a ce kuma kowa ya fito da matan shi da ɗan shi <laughs> wannan fa wani ɗan tsuki ne na garin ba ce duka jihar kaduna ba ba ce ka tsina da ina da ina su zo ba su ko dukkaninsu kenan na afirka <laughs> su duka kenan kun gano wannan kuma akwai 'yan ɗarika 'yan kiɗanka na jiyo ya ga mutane ya shigo gari ya ga jama'a ɗo shi masu ya shiga biki ya raka gayya a tafi akwai wanda zaman gida ya ishe shiga za su tafi shi masu ya ce bari in bi ba cikinsu yake ba mun gano wannan da kyau ko? ina fata mun gano wannan da kyau ai wannan shine zaka ce wawan gari kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine ya tafi ya bar su da sojoji dubu sittin wa a'lana inda rahilihi min ash-sham sanda zai tafi sai ya jawabi ya isar da saƙo da cewa inna qad tarakna nawabina bi-sham mun tafi mun bar wakilan ma a sham fi sittina alfu makatil akwai sojoji dubu sittin to waɗannan sojoji dubu sittin bataliya nawa kenan wa fi azmina al'audu ilaiha fi zaman al-kharif kuma ya ce muna da ninyan za mu dawo a zaman al-kharif za ku ji wannan wani zamani ne wani lokaci ne ‘yan watanni ya ɗiba za su dawo waddukhulu ila diyar misriya wa fatihiha kuma in suka zo za su ci sham sannan za su wuce za su je har sai sun bude misra wa birragami min anna qazan kana qadarta hala min sham to duk da cewa qazan ya bar yankin sham walakin amiran akhar min tatar sai dai ya bar wani shugaba jagora daga cikin tatar ismuhu amir bula'i sunan shi amiru bula'i zalla mustamirran fin nahabi wassalabi fi nawahi dimashq sai ya ci gaba da kwace da fin karfi da cutarwa kisa da fyaɗe da iskanci iri-iri a waɗannan yankuna waɗanda suke kewaye da dimashq kuma ba ta sake zani ba har yanzu ko wa raba kharraba qura kathira ya rusa birane da garuruwa masu yawa ya kone su kurmus in ka sa hula mai kyau sai a ce sata nan sata gidan da ko jiki ya tsami ba wanda ya sai fito da hansen sai sa an ka zo takalmi a an an ɗaura ma aure da amaryanka su kwace ta ba iskancin da ba sa yi wasa ba adadin kasiran min a musulmin haka suka kwashe 'ya'yan musulmi masu ɗimbin yawa suka tafi da shi yanzu abin da yake faruwa a gabas a arewa maso gabas duwani abin mamaki ne ga shi ya faruwa wancan lokacin a tattara 'ya'yan mutane a daji da su wajaba min ha a muwalan ɗa'ila mala ya ce a dimashku kaɗai sun kwashi dukiya mai ɗimbin yawa wa fi rajabin a takwas ga watan rajab kharaja shekul a shek ibn taimiyya ila muhayyan bula'i Hai! ibn taimiyya da ya ga abin yaƙi ya yaƙi cinyewa sai ya ƙara fita ya tafi inda bula'i yake da haima inda ya ‘yar fadin shi fashta ma'abihi ibn taimiyya ya je gana da shi fi fikaki man kana ma'ahu min asarar musulmina don aje ya saki waɗannan bursunonin da ya kama na musulmi fastan kada kasiran minhum min aidihim a nan ibini taimiyya ya anso da yawa daga cikinsu ya daga cikin aikin da babban shehin musulunci abubakar mahamudu gumi ya rika yi akwai lokacin da ake rigima a lokacin 87 crisis da ake fitinan nan na kafancan ai an kama musulmi a funtuwa da zariya da kaduna haka saddan aka je aka shanya su a nda a kaduna haka saddan a kafancan ne wani tsinan ne da wata tsinan na suka zagi manzan allah a wannan lokaci mss a lokacin suka hayaniya a can ba saba jin an zagi manzan allah ba hayaniya ya ƙara so har nan aka ɗibi matasa mota-mota na soja aka ji aka zube su ana azabtar da su haka siddan lokacin shekul islam abubakar mahamudu gumi haka kawai ya jafi jo shi ya shiga kawai malam mun gano wannan da kyau ko ana zuwa ya ci birki direba tsaye da mota malam ya bude ya fito wani soja ya ja bindiga kikikiki ogan shi ya bige ya ce gumi ne yi a hankali ayima ayima najeriya juyin masa ya ce alagawata malam mai kawo ka ya ce ga waɗanda suka kawo nan ai masu laifi ne ci duk tashi duk suka miƙe ya ce ni ne shugaban alƙalan jihar arewa din na sake ku ubanmu kenan faji ina bi mislihi mun gano wannan da kyau ku <laughs> wallahi wala saki su ne yake da abubakar gumi kenan akwai lokacin da dan wani yar wani babban soja a nan depot a wancan lokacin ta musulunta a gaba abubakar gumi ta musulunta a lokacin nan abubakar gumi sai ya rubuta takarda ya aiko ma mahaifinta a nan depot na zariya cewa ya maza ya zo ya musulunta ga yashi ta musulunta ya zama waliyinta ya ɗaura mata aure saboda a musulunci kafiri bai aurar da musulma ya zo ya musulunta sai giya irin na soja da kuma tsiwa irin na kafirci sai aika da zage-zage da ɓatanci ya ce aje a gaya ma abubakar gumi ya zazzage shi kawai ya waye abubakar gumi ya ƙara ɗaukan takarda ya ƙara rubuta mashi a nan sai ba ɗan sandan da ke zaune a gidan shi ya ce ka je ka kai mashi ka ce ba yana magana da talaka ba ne yana magana da shugaban alƙalan jihar arewa ne ya ce in ya ƙara aiko da maganan banza daga nan zan rubuta takarda miƙa shi gidan yari kuma na rantse da allah in yana kwana da innan shi ne sai ya je saboda dimo kai ƙadi ne to dimo kuma ko kai ritaya kai shi ne janar na soja kowane lokaci menene janar ne in ta rikice zai shiga kaki ai ina ba da mun gane wannan da kyau haka baba gumi in ta rikice zai haye me zai haye kujera to shine kaga wani malami yana zullo yana zullo yana hayaniya ya dai gama hayaniyar shi a kujeran yana karasawa can in wani tare sai ya kwakwada mai mari kuma ya mari banza <laughs> jawabin gano wannan da kyau ko to wannan aikin da ibn taymiya yayi ashe mu ma baban mu gumi yayi an gano wannan da kyau ko in aka yi hayaniya aka yi hargowa a ko'ina idan abubakar gume fito gidan rido shi kaɗai ya jawabi sai koya mai da wuka haka amma yanzu aka yi hayaniya gara ma 'yan siyasa su magana ba waɗannan malaman ba kasan da a najeriya shek ɗaya ne shi ne shek abubakar mahamudu gumi kowane malami ce mai ake malam haka ne wallahi malam wa abubakar gume na raye ba shek a najeriya duka shi kaɗai ne shek amma daga abubakar gume ya rasu ran da ya rasu kowanne kawai sai ya cire malam ɗin kawai sai sa shek ba gani yanzu ko da mutum takarar kansila ya shiga bai ci ba shi ma an jima a farkon su ne sai sami shi ne abinda malamai suka yi <laughs> dukkan su da sun zama shashaka wanda gara shashakan da 'yan mata suke soyawa a kasuwan kuda ba su yi amfanin <laughs> komi shakawa ne shakawa ne Allah maɗauki sarki ya sa mu dace mm, <laughs> abin haka yake to shi ne sai je haɗu da bula'i fashta ma'abi fi kakin man kana ma'ahu min asarar musulmin ya taro da shi a kan lalle ya sake waɗannan bursunonin yaƙi na musulmi da ya tare fastan kada kasiran min min aidihim ibn taimiyya haka ya anshi da yawa daga cikinsa a hannun waɗannan tatarawa wa kana min bayni haula'i annajina muslimuna mala ce daga cikin waɗanda aka kwata suka tsira akwai musulmi wa ghairihim da waɗanda ma ba musulmi ba mina a shamiyin akwai waɗanda suke mutanen sham ne amma kuma kafiran amana ne kun ga bala'in da ke faruwa yanzu na 'yan gudun hijiran sham da suke barin sham suke tafiya amerika ingila da germany da sauran yankunan turai ko bala'in da zai dawo wannan wajen allah kaɗai san yawan shi ka dai san mutanen na akwai kiristoci cikin to waɗannan turawa za su dafa waɗannan 'yan uwansu na addini ne za su rike su su yi masa training irin nasu da makircinsu idan garin ya zauna lafiya sai a ɗauko su a dawo da su garin kana nan sai ka fara jin an fara ɗan ministoci da sakatarorin gwamnati da kaza kafirai ana nan balarabin sham ne wata na za ka ji ya zama shi ne shugaban ƙasa in kuma ba a yi masa haka ba musulmin da suka tafi can sai a dafe su a dafe 'ya'yansu sai a bar su da suna da siffa na musulunci sai a zare masu ruhin musulunci baki ɗaya sai a ɗora su a kan turban yahudu wa nasara sai a dawo da su a ce a ɗibi mulkin garin a basu sai zama bature yana gida amma kuma manufofin shi ake yi a wajen duk da cewa mai bambancin baturan da shi wannan a bashar wane ne asad din allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce fi salis min rajab a uku ga watan rajab ne nodi fil balad min jihatin Ibil kal'a sai aka samu an ba da sanarwa assistant controller ba shi ne magaji cewa shi kaɗai ne bai bagari ba sai ba da sanarwa bi annal asakir al-misriya cewa sojojin masar qadima ila sham ga sunan sun taso sun tinkaro ina sham ma'ana shine ba da sanarwa cewa ga sojojin gwamnati suna nan za su shigo gari dama shi ma kazan ya tafi da nufin cewa sojoji za su yi me za su faɗo daga dimashq sai ina sai misra to ga labari kuma ya zo cewa su ma sojojin gwamnati daga misra ga sunan sun taso za su yi ina za su yi sham ɗin wafi a shiyatul yomi tale mala ya ce yamma bayan la'asar haka a uku ga watan rajab ɗin rahila bula'i wa ashabihi minat tatar washtamaru an dimashq da suka ji labarin ga sojojin gwamnati na tahowa sai bula iya tattara sojojin shi da mutanen shi gaba ɗaya sai suka bar waɗannan garuruwa na dimashq wa kada khallat dimashqu wa nawahi hamina tatar dare ɗaya kafin garin Allah ya waye sai aka waye gari ko mutum ɗaya tak babu shi kwata-kwata a wannan yanki na sha. wa zallat kazalika hatta Sabi min rajab tun daga uku ga watan rajab har zuwa bakwai ga watan rajab ba ga ɓurɓushin mutum ɗaya daga cikin tattarawa ba wa Allahu azza wa jalla sharrahum anil ibadi wal bilad haka Allah maɗaukin sarki ya kauda ma al'umma bala'in waɗannan mutane kuma ya tsarkake garin ta tar a eh, garin dimashko daga sharrin waɗannan mutanen mun gane wannan da kyau ku to wannan wannan jimlan na nan maimaici ne kawai ina ganin kwamfuta ne ƙara maimaita ta inda ya ce wa fi samin min rajab kharaja shekhu ibn taimiyya ila makhayhami amir bula'i fashta bihi mun karanta shi ai kun gane wannan wa fi tase min rajab a tara ga watan rajab وصل الخبر بخروج جيوش المصرية sai labari ya cika dimashq cewa ga sojojin misra nan sojojin gwamnati wasu sultan hadda ma shugaban ƙasa muhammadu bunu kalawun dama ba shi ne shugaban ba amir da shi da kanshi ya jawo rundunan ila sham sun tunkaro sham li'in ƙaziha min aidi tatar saboda kwace garin daga hannun tatar ولم يكن بالبلد أحد في ذلك الوقت من الحكام والمسؤولين mala ya ce a garin babu wani daga cikin jagororin gwamnati wanda yake rike da garin kowa ya watsi in ban da wannan na'ibul kal'a shi kaɗai ne ya saura wakanat ya ce wakanat aswaril balad mutahaddima min garatit tatar duk waɗannan ganuwan da suka kewaye waɗannan garuruwa na Dimash duk an ba an farfasa su dangane da afken da tar suka yi maganin sun yi raga-raga da garin sun ƙone shi fanada arjuwash na'ibul kal'a sai arjuwash shi wanda yake shine assistant controller na custom wanda yake tsare da kan iyakan sai ba da sanarwa kafafen yada labarai cewa ihfazul aswari wal abwabi a zuba mutane su kewaye kan iyakan garin baki daya da manya-manyan kofofin shiga gari la yabitan na ahadun kada wani ya je kwanta gida illa an yi harisa siwar musallahan face ya fito da makami ya zo ya kara gari su ne 'yan ƙato da goraye kun gano wannan da kyau ko duk mutanen gari kowa ya ɗauko makami za a aikin gayya na tsare gari an gano wannan idan aka ji bala'i ya shigo gari jama'a kowa fitowa yake yi a musulunci a zuwa ya aran gama da rigima. amma ba fa sanarwa ke badawa ce kuma kar kowa ya fito ba cewa ke kowa ya fito wannan fitowan ko da mahaifiyanka za ta ce kar ka fito to wajibi ne sai ka fito ba za ka yi mata da'a ba saboda an kawo ma gari hari ne amma idan za a je a kai hari na fada da ƙasa wannan sai in an baka izini daga gida sannan za ka fita kuna gano wannan da kyau ko amma idan an kawo hari irin wannan gari ya zama babu tsaro to kowa zai zama soja ne ɗan ƙato da gora ya ɗauki makami ya fito don a kare gari komi ta fanjama ta fanjami kun gano wannan amma kawai shi kenan wai a ce wai barayi sun shigo gari wai kowa ya koma gida ya ji ya kwanta to shi kenan shi kenan hankali kwance kun gano wannan da kyau ko su bi gida gida kenan gobe ko jibi ko gata in sun yi nufin za su kai hari wannan wajen to aiki mafi girma da za su yi shi da su wannan su fikan sai su sanar su ce to jama'a barayi sun shigo kowa ya baci wa ai fitowa za a yi a yi aran gama a yi fito na fito a yi karan dutse tukuna wanda ya mutu Allah ya ji gan shi sauran kuma su rayu jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko abin da ake yi kenan ko kuma fawai namijin da ake cewa shine jagora buwaren wajen gaba daya wai shine da wannan wautar ina fatan mun gano wannan da kyau a nan wannan idan aka samu cikin 'yan agajin nan mata da suke dan ba da tsaro aka tura guda biyu za su taho da shi ina <laughs> ba ta mun gado wannan da ke a ce da 'yan ta'adda sun zo ka ce kowa ya koma gida wannan shi ne fa na'ibul kala'a kai wannan mota har ina la ka zaunar da mu lafiya to shine sai mala yake cewa an ce kowa ya fito musalla'an ya fito da makamin shi an fahimci wannan da kyau ko kuma kaga irin wannan aka bayan kato da gora daman su tsara gari in ba aka gama wannan ne sai an bi su da ƙarfin tsiyan kwace makaman nan fa don in ba ka ba ko matsala zai zama a cikin al'umma da yanzu ka ga su ga ba abinci ba kaza za su ci gaba da kwace kuma da wannan makaman. ina gaya mu gaskiya sai an ba an kwace kuma sai ya zama gari mutane an hana su zama da makami amma a lokacin da kuma ake da fitina da rigima irin wannan dole ne a bar mutane su zauna da makami da rashin makami sai a faru a bige su a wuce kuma ka kalli irin yadda yan kato da gora suka rika kokarin kare garuruwa hatta a wajen maiduguri da sauransu kun gani duk da cewa ba su da wani makami sanda ne da kokara da waye da waye ba da shi bane da barandami da fate-fate da tsitaka da tasa ne? ko ba ita bace da su suke aikin shi kuma wajen za su zo da bindigogin harbo jirage za a zo da kaza za a zo da kaza za a zo da kaza suna harbin mutane da bindigan da da janareto ake tada ta kawo ko ba ranar tsayawa kenan sai san da mai ya ƙare mun gano wannan shi za ki ganin soja in ya ji wuta shi ma sai mai sai ya tsere ya yawo kani ba ba ba shi makami ba amma da baba ya zo fa mun gano wannan kaga mutane sun zauna lafiya Allah ka taimake baba Buhari in yi wannan gyaran al'umma suka zauna lafiya abubuwa mutane za samu saukin al'amura amma hawai an kwana ɗari mutane suna cewa wai kaza tun yanzu shirman banza to me aka yi me aka yi kwana ɗari ai ko wata ɗari aka yi ma ba fara ba mun gano wannan da kyau ko mu yanzu ba mu sama mu ga komi sai in an zo tenuwa na gaba a sai an yi tazarci ai yanzu za a shara ake yi za a shekara hudu ana shara ne za mu haƙura a share shekara hudu ɗan abubuwan da aka yi wannan dummarare ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau wa ce tsoho ne to tsere za a yi ko goda ko za a yi kun gano wannan da kyau kuma mawaƙi da ya ce dattijo shi bai tashin fitina to shi matashin da ya fitina yake tayarwa ka zauna lafiya ba ka da kokobo ya fi ka zauna da kudi cikin bala'i ko bai fi ba shi sa addu'a za ta musu duk waɗannan abubuwan da ake cewa suna faruwa addu'a za mu yi jira kwana ɗari what do you da kwana ɗari ba ruwanmu da wannan ba ga shi ma yadda ya maganin 'yan Najeriya ba da aka ce kwana ɗari ya tafiyan shiga na abin shi za a zo wani biki ne a ci kudin mutane ba kudin kowa da za ka ci baka je ambassadors ma ya ce sun yi yawa ana kashe kuɗi ba za ka sani hatta ce fannin da kake a gidanka yana nan zai kalla ya ce kana kashe kuɗi da yawa Ka su. rudusu gano wannan za a kai yanzu kunna wuta da muke a banza a wafi da rana tsaka kaga gula a ƙofar gida yana ci car ƙaryar ka ta sha ƙarya war against indiscipline kuna tsamanin ba zai wannan abun ba an kace ma ba zai ba baka san buhari ba yaƙi muke da rashin ɗa'a duk wani abubuwa ka je ka ci masara ka jefo ta wundan mota za ka sani wala ba zai yiwu ba eh ha kawai a zo kawai karti wa an turo su makaranta nan poli kawai su zauna suna ta hira ba za je class ba wannan indiscipline ne in ba ka je class ba to ka je kai nazarin karatu ba za ku zauna kawai ku ta hira kuna watsa ruwa daga saman bene ba a'a ba za a yi ba <laughs> kuma 'yan mago ba za su ƙara zuwa suna zuba shara a cikin poli ba shi ma indisfilin ne ko ba shi ba ne ko ba indisfilin ba ne ha kawai malam ni walla ban lura da abin da mai rubuta takarda ya rubuto ba sai wannan juma'a zan shiga in je masallaci na ga kawai shara da kwata sun cika ko'ina ku daina zuba shara a wajen nan ba wajen zuba shara ne ku ji tsoron Allah waɗannan ɗalibai da kuke cutar da su Allah zai saka musu kun fahimci wannan da kyau ku Allah sai Allah ya saka musu ƴan uwanmu ne yanda kake jin kai ma da iyayenka da ƴan uwanka da kowa ka su ma suke ila ma nasu sun fi naka to dan menene zaka je ka zuba musu shara a wannan wajen ya halatta ne ba nan ne magana na ce ga tifofi nan bayan Allah Allah ya masa albarka ya samu dukiyarsa albarka ba ana zubawa je su zubar mana to dan menene ba za a yi ba ba Allah ne ya rufa mana asiri ba sauran unguwannin zariya suna da wannan albarkan ne ba mu ne kadai muke da ba to dan menene za a rika zubawa ciki a daina mana Allah madaukin sarki ya samu dace dan Allah ji tsaji tausayin su ba dan halin su ba fashtama an-nas alal aswar li hifzil bilad nan da nan mutane suka taru a kan iyakan waɗannan wiwin domin a tsare gari wa kana sheikh ibn taimiyya ya doro kulla laila alal aswa ibn taimiyya shi kuma daddare haka yake ɗiban jiki da manya-manyan kwamandoji yana kewaye waɗannan manya-manyan ganuwoyin mun gano wannan da kyau ku yuharridun nasa alas sabar yana zabarar da mutane akan yin haƙuri walƙital kuma yana dakar da zukatan mutane akan su jure ma yaƙi wa ya yatlu alaihim ayatul jihadi war ribad yana karanta musu ayoyin jihadi da ayoyin ribati mutane su ƙara jajircewa an gane wannan da kyau ku ibn taymiya tsayawa yayi abin da gaske shi ne aikin da malamin mu ya riƙe har zai koma ga Allah ya Allah ya rahamshe shi wannan bayani duka malam ya ce ya ɗauko da a cikin littafin albida ya tuwon ni haya a jiz'i na sha hudu shafi na sha ɗaya to bayan da muka ji irin wannan dabbanci da tar suka yi a dimashi har zuwa lokacin da allah maraukin sarki ya warga zagayyen tsiyansu sai malin ya ce a maluhu al’islahiyya islahiyya ayyukan ibn temiya kuma da ya yi na gyaran al'umma in ba aka yi yaƙi a waje ko kun mutanen da aka yi yaƙi suke saura to sai an yi aikin gyara su in ba aka ba su iya tafiya da sauran mutanen da ba a yaƙi a cikinsu ba sau da yaƙi wargaza al'umma yake canza masu yanayi ya cire masa tausayi da tsoro a zuciyarsu baki ɗaya kai ne an yaƙi an ƙona gidanku ka zo ka gidanku ya zama kango sai ka ga wani da gidan shi in ba tsoron Allah ba Allah Allah kake wani fitinin ya zo shi ma ƙona na shi. wani an kashe uban shi an kashe uwar shi an yi zina da ‘yar uwan shi ko matan shi a gaban shi tausayi da imani ya gama fita cikin ran shi baki ɗaya wannan ya kake son ya zauna cikin al'umma yana ganin iyayen wasu da ‘yan uwan wasu da matan wasu kun gano wannan ba za ka fahimci wannan abin ba sai in ka zauna da wanda aka yi ma irin wannan ɓannan idan shi kawai ga kalla kai ka san ba rahama an fahimci wannan da kyau ko dole ne hukuma ko sai ta tsaya ta kula da mutanen da suke saura a waɗannan yankunan in ba haka ba ko aka zo su suka shiga al'umma al'umma suka shige su ko za ga abin da zai faru dole sai an yi aiki al'islahiyya na gyaran al'umma kun ji ɓangare na ɗaya ɓangare na biyu dole ne sai an tsaya an kula da waɗanda suke ɓanna a wannan lokacin da za su komo cikin al'umma don sanda maɓannata suke ɓannan na asali ai ana samun waɗanda ba su ba sun shiga cikin rigunansu su ma suna yin ɓannan ai kun gano wannan ɓarayi ne 'yan fashi da makami za su shigo cikin al'umma suna fashi suna sata amma da sunan boko haram suke kuma ba boko haram ɗin ba ne to bayan wucewan irin waɗannan matsalolin ko sai gwamnati ta tsaya ta lura da suwa ne ne ke wannan abu. in ba ka ba za su ci gaba saboda suna samun kuɗi na bilis ai jama'a kuna gane wannan da kyau ku akwai waɗanda ba fada da su za a yi ba zuwa za a yi a zauna da su a yi masu wa'azi a yi masa nasiha amma sai an nuna masa ƙarfin gwamnati sannan abin zai yiwu to barka ji irin gudunmawan da ibn timiya ya bayar wajen wannan aikin walamma sami al-muslimuna bi qudumi jiyush misri wa sultan misr yayin da mutanen dimashq suka samu labarin sarkin misra ya iso da rundunin yakin shi wa anna tatar kada raja'u, tatar su kuma sun juya sun gudu farihu bi zalika kathiran sai mutanen garin dimashq suka farin ciki matuka wartafa'ad himamuhum anan sai himmansu ya ƙara ƙarfi wasammamu ala izalati asaril fasadi sai mutanen gari suka yunkura suka shiga kawar da abubuwan bannan da aka kakkafa a garin alladhi kana ta sharafi zilli hadhihi al-umma al-jahiliya wanda su wadancan al'umma na jahiliya ta tarawa suke ƙoƙarin ɗore magindi wa hukamiha al-mufsidin da kuma jagororin garin da suka zauna a garin maɓannata wa kana bune taimiya kada tawalla qiyadatul mahariba li hazal fasad ibn taimiya shi ya jagoranci rusa irin waɗannan ɓannace ɓannacen da aka kafa wa kana na'ibu sham saifuddin qabjak saifuddin qabjak huwa alladhi intasharat hanat Shi ne wanda ya yada otel-otel fi ayyami hukumihi a lokacin da yake jagoranci alkasir ɗan kwanaki da watannin da ya zauna ya sa an kafa hotel iri-iri na zina wa sha'a shirbul khamr kuma shan giya ya yaɗo finnasi a cikin mutane wa kanar hazil halat waɗannan otels ɗin mawaridan kabiran min موارد maliya sun zama sos ne da ke samun mai kudin shiga mai yawan gaske kun gano wannan da kyau ko sau da waɗanda suke da 'yan kudi na kwace a hannunsu 'yan matan gari suna zuwa karuwanci wajen don su samu abin da za su da iyayensu shi kuma akwai harajin da ake samun mai sai zama iskanci ya yada a garin shigantaka iri-iri da fasadi ibn taimiyya shine ya ɗebi runduna ana ta ƙoƙarin kau da waɗannan abubuwan kun gano wannan da kyau ko walam ya adil ana ayyu mubarrarin li mala yake cewa ba kai ko'ina ba sai aka waye gari ba a bar wanzuwan waɗannan wajeje ke ɗaya ba walam kun fi dimash ayyu hakimin domin a lokacin babu wani jagora ko shugaba wala mas'ulin ko wanda yake kulawa da wani abu a matsayin mai fada a ji min al daga cikin jagororin gari fatawalla ibn taymiyata ta adabir hadha al-fasad tunda ba shi gabanni sai ibn taymiya ya jibinci al'amarin yanke wannan banna wata jawwala fi balad ya kewaye garin baki ɗaya ma'a talamizihi tare da almajiran shi wa ansarihi da kuma waɗanda suke taimakon shi wa haisu ma ra'a hanatan duk sanda su ga wani otel au hammara ko tsangayen shan giya kasaro a wani sai su faffasa waɗannan randuna na giyan alhumur fiha wanda suke ciki wa shakka ƙuzuro sto ɗin da ake tara giyan masu fasa shi wa ara humur sai ya zubar da giyan amma ginin fa ba za su rushe ba saboda in aka bar gini za a amfana da shi ai amma yanzu matasa yanzu suka zo ɓanna suke a rushe kaza kona kaza da yake abubuwan da yake ake ba malamai ke jagorantarsu ba kawai suna ba kansu fatoyi ne abin da ya ma daɗi a cikin zuciyanka kawai shi za ka yi to sai zama kana bauta ma kanka ne ba bauta ma Allah ba Allah shi kyauta mala ya ce wa azzaro jama'a haka suka yi bulala na ta'aziri ga wasu jama'a min ahlil hanat na waɗanda suke kula da waɗannan hotel-hotel ɗin almuttaki zali hazil fawahish wanda aka tattare su saboda irin waɗannan alfasha faffarihan su bi zalika duk mutanen gari sun yi farin ciki da faruwan wannan aiki da su ibn taimiyya suka yi mun gano wannan da kyau ku ba a ɗiban zuga tafi ɗu a ji a masu ɓanna kai shugaba ne shi yasa malam yin marmaza ya gaya maka abin da yasa ibnu taymiya ya wancan aikin saboda a garin babu shugabanni ai sun tsere Da kuma ga garin ga fasadi na faruwa ga sojojin Misira sun shigo in aka bar soja kowane irin soja ne fa aka bar shi haka in ba ya sa bannan da zai haifar sai ta girma bannan da ya kora ba ka ji a kasashe ana ta kai karin sojoji da yin fyaɗe da yin kaza da yin kaza ko ba yi ya ka daga soja wai ya je peacekeeping ya dada mu mukudan kuɗi ya kai dama sana aiki a wajen ko yaƙi dole ne a da gaskiya duk da cewa wannan laifi muke a najeriyanci amma wannan yana faruwa ko bai faruwa don me za a riga barin shi yana faruwa dole a tsarkake gidan soja don soja ya kamata ya zama ya fi waliyi nagarta sau ɗan ga soja hankalinka kwanciya ya kamata yi ba ka ganshi kuma ka tsorata ba in ga ɗan sanda kamata ya hankalinka ya kwanta ba ga ɗan sanda kuma hankalinka ya tashi ba mun gano wannan Allah shi taimake mu islahu ka'id a sukan fil jibal ta ne taimiyya yana aikin sardauna ko Saddauni ya yi aiki irin na ibini taimiyya kun zan Saddauni da yake zuwa yake hawa kan duwatsu yana sauko da arnan duwatsu yana ne yana sa mala abubakar gumi yana masu wa'azi mun gano wannan da kyau ko ana masu wa'azi ana raba masu tuhahin sallah idan aka je Saddauni zai sa shirya abinci su ci bayan sun ci abinci sun koshi sai mala abubakar mahmudu gumi sai ya meke sai masu wa'azin musulunci duk sai su musulunta kun gano wannan da kyau ku ana nan ana nan lokacin da allah maɗaukin sarki masaddau na rasuwa sai mala abubakar mahmudu gumi ya ci gaba da wannan aiki idan ya je ya wa'azi ya wa'azi duk sai a musulunta tun da dama an saba ganin suna zuwa wa'azi da saddauna mun gano wannan in an musulun da sai a ce to ina tuhahin sallah sai ce mai ba da tuhahin sallah ya rasu mu kuma ya a zai ɗaya maka yi to wannan abin ne malawa bakar gume ya tara almajiran shi aka rika yi a sultan bello duk wacce ta musulunta sai a ce garigan sallah wancan sunan ya kai kokarin aka raya kamata ya ce sarakunan ƙasan hausa aikin da ya kamata su yi kenan shiga birane da ƙauyuka ana yaƙan bida'a ana kafa tauhidi ana yakan kafirci ana tallan musulunci duk wani fasikanci a kawar da shi a yada salahantaka abubuwa na girma da arziki a rika yin su don duk wani abin da ya zama ba daidai ba kokarin kawar da shi ina fatan muna fahimtar wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu tashi mu ji wani aiki ne ibn taymiya ya hau kan dutse ya yi? bayan nan ibn taymiya ya daga tutan jihadi za mu ji a karatu na gaba anan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta <clears throat> astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum